alaikum rahmatullahi ta'ala barkatu ku ci gaba da bibiyan a channel ɗinmu mai suna fassarar mafarki tv domin samun ayyukan mu da zarar mun ɗora assalamu alaikum mun gode an rajin bismillahir rahmanir rahim assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa nabiyina muhammad ibn abdullahi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yawmiddin mutane da yawa suna ta bugowa suna tambayar mafarkin kyanwa ko a ce mage Eh, mazuru daban mutane su fahimci maganar mu mazuru shine namijin mage in aka ce kyanwa ko a ce mage shi kuma macen mage kenan dan akwai bambanci tsakanin namiji da tsakanin macen su haka idan mutum yawaitawa ya kuma ya zama jinsin mace ne lalle mawakin mage gaskiya wajensa ba alkhairi ba ne kamar yadda wahid abdulsalam bali al-misri ya kawo a cikin littafinsa wuƙaya shafi na 68 zuwa 69 abinda yake magana watan akwai alama goma sha takwas da za a iya gane mutum yana da iska ko a ci aljanu to lallai in yana yawaita mawarkin mage wanda take bashi tsoro ko tana neman cutar da shi to lallai akwai matsala musamman jinsin mace amma har jinsin namiji inda ya cika yawaitawa akwai matsala gaskiya amma in ba cika yawaitawa yayi ba mage ce ba cutar da shi ta zo te ba ko namiji ne ko mace ba in ya zamanto kawai tana tsantsar zagaye mutum ne kamar yadda aka san al'ada yadda mage take to a nabu da si a cikin ta'diru mujallaji na farko na ɗaya shafi na ɗari uku da bakwai a harfin ha'i abinda yake magana cewa ita mage kamar za a ce ma'aikacin gida ne ko kadimin gida mai aiki a gida ko jinsin wata da take kamar abinci ko wanke-wanke kuma za a same ta kuma wata za ta Za a same ta za ta biyayya ita wannan kadima din kuma ba za ta zama mai ha'inci ba za ta zamanto mai kare al'amuran gida idan kuma ya zamanto magen saki ta ce ma'ana kullum ka same ta za ka ganta ne a natsi ba ta da niyyar cutar da mutane amma ba ta da kazar-kazar ta yi shiru ta natsu wannan kuma wani mutum ne wanda yake misali wata mace ce za a iya gama da ita mumina mai alkhairi wadda kuma za a ji daɗi da farin ciki da ita a cikin wannan shekara da ake ciki sannan idan ya zama to mage da a ganta mage ce kamar ba ta gida ba mage ce kamar ta jeji wadda yawanci a jeji take zaune to wannan cutarwa ce mutum ta'ala barakatuhu ku ci gaba da bibiyan a canan ɗinmu mai suna fassarar mafarki tv domin samun ayyukanmu da zarar mun ɗora salamu alaikum mun gode